sunana abdulrazak namdas ne daga mazabar ganye jada tongo mai barwa ni dan adamawa state ne to a wannan taro manema labarai kayi wasu jawabai ko za ka dan takaita mana abin da ka ce yanzu abin da na ce shine duk wani zargi da shi tsohon ciyaman namu honorable abdulmumin jimir ya yi a kan shugabanmu right honorable yakubu dogara da sauran membobi ba gaskiya take ba ba daidai ba ne mutum ya zo ya ce dan majalisa wanda kundin tsarin mulki na najeriya ya ba shi dama shi ya yi aiki a kan kasafin kuɗi kuma ka ce ya rikici ya sa kuɗi a nan to in dan majalisa bai zanna a kan kasafin kuɗi ba wane ne zai zanna a kan kasafin kuɗi abin da yake faɗa ana ce fadin fadin ba gaskiya ba ne in an faɗa ka kamar akwai kuɗin da mutum yake ɗaukawa ya saka aljihu ba naira wani ɗaya ɓata aiki kuma aikin majalisa abinda da shugaban kasa yake kawowa zuwa zauren majalisa ba budget ake kiranta ba ana kiranta a turance estimate wano abinda da ake da niyan a kashe shi za a kawo in ta zo wajenmu yanzu kuma ya zama aikinmu ne mu ne za mu zanna kan kuɗi mu ce wannan a sa shi nan a rage nan don mu ne muke wakiltar mutane to mu zo wakilci mutane ko mun san damuwar mutane a ko inda aka ɗebo mu to amma mutum zo ce kuma me yasa muka ce an yi haka wannan ba daidai ba ne mu abin da sa ma muka cire shi honorable shi shine korofi ma ya mana yawa cewa lokacin da ma ya rike kwamiti na finance a lokacin ah, majalisa ta bakwai ai akwai korafi da yawa cewa a'a akwai kudaden da aka bashi ka yi aiki an anshi kudin baki ɗaya ma amma ba yi aikin ba wannan yan majalisan kanmu sun kirkiro mu suka ce ba su yadda ba mu cire shi abdulmumini akan baya ma aiki da yan kwamiti nasa ya je ya ɓoye ya yi abin da ransa yake so wannan aiki ko ba na mutum ɗaya ba ne me yasa an yi shekara ɗaya cur baka fito ka gaya ma duniya ga abubuwan da um, shugabanni suka yi ba sai ka jira aka cire ka to tun da aka cire shi tun da yake da surutai a jarida a nuna min mutum kwaya ɗaya ko dan majalisa wanda ya fito ya ce abin da shi yake nunawa cewa gaskiya ne babu to ina gan ya kamata a mukan magana nan a sani na za mu kai ta kwamiti da idan Allah kwamiti kuma don shi ma mu kare shi ya fito ya yi bayani in yana da gaskiya to fa in bai da gaskiya a karshe za abin da zan faɗa ne. yan Najeriya ina so su ba da gaskiya ga wannan majalisa tambaya ta ta biyu ita ce ka ce akwai korafe-korafe da kuka samu shin a yaushe kuka samu wannan korafe-korafen da har zai zama cewa ga korafe akan mutum amma kuma ku ba shi shugabancin kwamiti mai muhimmanci irin na kasafin kuɗi ai shi ce miki lokacin da zaka ba mutum aiki wata rana ba ka sanin shi da wasu hali ko mutum man ya tsaya zabe sai a zabe shi har ya ci zabe amma daga baya za zo a gano cewa a'a takardar shaidan da ma ya shiga da shi kila akwai matsala a'a wani aikin da ma'aikatansa akwai matsala amma ko da ka samu ba za ka ce kawai ka cire mutum da sai ka bi doka a rubuto wani petition a bi a je alkali ya yi magana kai a kai kotu da sauransu bayan da aka mika masa mulki ya yi ɗan aiki a nan ne jama'a sun fara ganewa wane ne abdulmumini don a kwamiti ɗin ba kwamiti da ake kasa mutane 28 ko 30 a national assembly to don haka in an zo wayanda ma suke aiki tare ba su ma ganin shi belle lokacin da ma shugaban kasa ya ki yin ya kisa hannu aka dawo mana da shi zuwa majalisa abdulmumini ya gudu ma ya ki mu gan shi yana tsammanin in baya nan ba za a iya yi abun ba amma me muka yi mun kira muka haɗa kwamiti daya amma ya bangare uku bangare ɗaya shi na majalisa wanda ya hada na dottabe da namu na majalisa taraya muka kawo kuma yan majalisan zattaswa da kuma mu karan kanmu aka zanna wannan aka samu eh, deputy speaker laso ya zanna kai aka yi aiki